idan ni ne ba mace ɗaya ba wallahi in sun kai dubu wallahi duk zan iya da su eh eh mana ah wannan kama daga ka kasuwa kawai <laughs> kasuwa kuma kasuwa kawai dadi hello dota jin jinki mama da ta kura min wannan jabir din ya mai da ni karamar yarinya kamar wadda bata san me take ko kuma bata san wanda abin da za ta zaba ba dadi ai na yi girman da zan yi zaben abu da kaina ko ah dota ni fa mahaifinki ne so what are you talking about of course kina da wannan damar you have right to choose whom you want to live with daddy talk to mom ta yi haƙuri ta rabu da maganan nan ba na so da daga mata jayi because she is my mother and I don't want her to use that ta dinga yin abubuwa daban-daban a kaina please talk to her I will do that I will do that ki damu I will talk to her kuma roƙon da nake da Allah ki sa wannan abin ya zama wani birkileshin a zuciyarki ki zo a samu damuwa I'll personally talk to her yanzu haka ma da muke magana ba ni nisa da gidan ba so zan koma cikin gidan mu magana i'm not going to take it easy i'll talk to her kar ki damu na ga miki okay dad i'm proud of you take good care of yourself i love you too i love you ni dalilin da ya sa nake yin hakan shine ina so in ga yarinyar nan ta zama mutuniyar kirki ina so in zaben mata rayuwa mafi inganci to bari ga miki gaskiya wallahi tallahi in baki kiya ba yarinyar nan kina so ki kai ta ki baro ni wai ga miki ana haka shi yasa ba shi ce san masu wani koshin wahala kuma kin taba ganin inda ake so ba a so eh ai ba amfani ah. in dai ba wani yana son ta dauta na nafaka bane ba dan Allah ba ya kamata ki fita daga maganar nan fit ki fice na riga na gano ka na san me ke damun ka tun da ka ji dan uwana ne ke son yarinyar nan gaba ɗaya ka birkice kamar injin mota kin ganki ai ga kinan kamar mutum girma ne kawai babu hankali a tattare da ki ya kake min magana haka ni fa kake fa baka tunanin raina zai iya bacewa ah. wa yake tunanin ranke ɓaci ko fari ai ba ina gaya miki bane wadda in faranta miki rai ina gaya miki gaskiya ne ni na lura da abin da yake damun ka in ba da ban mun daɗe muna tare ba cewa ka yi ka fara shaye shaye to ai ni da ke a gane wa yake shaye shaye ni da hankali na za mu san wa yake shaye shaye in ban da rigima da neman tare tsuguna tsaye eh ya kamata ki nutsi ke fa uwa ce ki amfani da hankalinki kin ji abin da na gaya miki ai kuma na gaya miki wallahi tallahi duka abin da ya taɓa yarinyar nan wallahi sai na kai ku kotu mu'amala zan yanke ta kotu za ta rawa ni da ke to tsaya mana ka ji dakata ka ji tsaya mana ka ji me kuke so sani babu wani abu da za ka ji Allah ka tsaya ka ka dakata ka ji har da wani abu da za ka ji Eh? kai ni ka ni ma na rasa ma ni ne zan ce maka to bari in ga miki ki rike sanin na ki zai miki amfani ki ko bari in ga miki wallahi tallahi duk wanda ya taba min yarinya na rantsi da Allah ki na dauki a akan ku oh dan na hakuri sai ka kika samu gangara ko kike so ki ringa taka ne da ke gida ma gidan nan saboda ka it's over maganar burkulation ta kare yanzu ya za a yi kenan hmm? yanzu in kirawo mahaifinsa ne in faɗa mishi ga gargaɗin da aka yi eh, in na yaka kuma kasi tunanin so ake a ɓata wa yaron nan suna kai jama'a shi ma jabir ɗin ne baya jin magana hmm? eh, ko yanzu ina ya tafi Owo allah ya sa dai kai ya je gida kai dade daɗe kamar inda ka ajiye motar ne bai yi ba kai kada ka raina min wayo mana gaba ɗaya gidan gurin fakin mota nawa ne a ba wajen inda za a sa motar bane ba kamar in mutane za su wuce come on shut up zan tokare ka wallahi Allah baka hakuri wannan dan bala'in kuma daga wace duniya ya zo Malam waye kai? Baki da kunya ko? tambaya ka nake yi me haɗin ka da ni zaka zo ka an samu waya nawa ciki da yake hawo ya taki da yake maganar waya dan Allah malam ya sunanka sunana shine matsalar ki sunanka yana ɗaya daga cikin matsala ta kuwa nuna min ɗakin 'yan matan gidan nan kada ki faɗa mata ni nake ganin kamar ya kamata mu faɗa mata saboda wannan rawar kan da take yi na santa da sa'a ba a rai yau fita zo gidan nan kina ganin ya kamata mu tare ta da irin wannan yanayin idan mu ba mu tare ta da irin wannan yanayin ba me yasa daga zuwan ta za ta zama matsala a gurin ki matsala ni da ma a matsala nake kuma sai kike so ki karasa kanki me yasa ba za ki daidaita kanki mai mata magana ba ya fa nake ji a farin nan dai ya nasa na san na shiga uku, kai dai san ina tambayar ki wanne ne ɗakuna me za ka yi a ɗakin neman ki nake wurin ki na zo a ina ka taɓa faɗa maka idan an zo gurin mace ɗaki ake zuwa a same ta gani na ne masoyi ne kuma ke kanwata ce to idan ka je ka same mu a wani yanayi na sutura kuma fa sai mun fito sai ka fito to wannan shine kuskuren ka musulunci ya zo a rabuwa da dama domin karuwar mu kuma rashin bin hakan kuskure ne dan gaskiya kar ka sake haka bana so it is okay then let's go to where the right place did i told you i'm living in the wrong place sort of matsala ta kawai shine zaman ki a gidan nan ba zan iya samun ki a irin yanayin da nake so na same ki ba wa ya faɗa maka cewa soyayya muke ina son ki ko wannan is not sufficient hey ya kamata ka bambance matsayin soyayya da kuma so idan baka da masaniya akan abu to ka daina haikewa ki kiyaye ni an ƙi a kiyaye ka ai da farko na ɗauka wani babban mutum ne ashe a banza kake zan yi barna yi mana kafin hakan sanar da ni bambancin so da soyayya da kika ci so yana rayuwa ne a tsakanin zuciya ɗaya yayin da soyayya sai an samu haɗuwar zukata biyu dole sai ka so an soka gudanar da rayuwar soyayya shine soyayya <laughs> ashe sauri na yaushe za ki fara sona me musayan amincewa tun ni ina son ki Anya mutum na yana da hankali kuwa? Ce? Saboda ina kulin temper ɗina ina dawowa level ɗinku. Saboda ina tambaya? Domin kada a ce na cika faɗa shine kike min kallon mara hankali? Me za ka yi? Yaya Nasir? A cikin tsarin mahaukata wani mataki aka baka a asibiti oh da na salan ka zo Allah ya sa dai ba haka kake da neman rigima a gurin da bai dace ba me ka zo gidan nan bayan ita babu wani abu da ka mallaka da zai sa ni zo cikin gidan nan hasali ma duk wani abin da kuke da shi ina da sa don na fi ku komai ka kasa faɗa min hujjar da zan dogara ita wajen yi maka rashin mutunci ka san me kai aka ta kuwa za ka hannu ka ce za ka mari mace ka san matakan laifin da za ka aikata ban san girman laifi ko kankantan shi ba saboda babu wata rigima da mun taɓa yi ba ka shiga taitayinka ka kuma tsaya a matakinka fita daga gidan nan na zo na taɓa da ita babu inda za ta je sannan ina son ka fita yanzu nan ko kuma in saka zuwa maka mutunci wai ba za ki je ba ne ba zan je ba kada ka sa na saka ka a jerin makiyana da zan yi rigima da su abin ba zai yi kyau ba idan baki je ta salama ba za ki je ta yadda nake ganin ya dace wuce ku shiga ciki minat me yasa wannan gayan yake zuwa gidan nan yake daga amfanin gidan hankali ni ma haka ke takura mun kuma na rasa yadda zan yi da shi an ce dan uwanki ne eh to ki fada masa idan mun jure jira mun jure yau to gobe watakila ba za mu yi jurewa ba ina fada masa ki kara fada mai to zan yi haka gut. Akwai ire-iren irin wa'innan mutanen dama. Mutane kala-kala ne. Amma fa na ga akwai soyayyaki a cikin idanunsa. Sosai ma fa. Me yasa so makaho ne? Me yasa so yake shuka kanshi a harabar da bai dace da shi ba? <sighs> haka dama so yake tasirinsa kama yake da na mutuwa kin san mutuwa tana iya ɗaukan mutum a duk lokacin da ta so to haka soyayya ita ma tana iya yi maka kaca-kaca a duk lokacin da ta so kuma haka take babu yadda za a yi da ita sai haƙuri bari in kai masa abincinsa

bismillah ma zauna mana haka kake dama ban gane ba an aiko ni wajenka amma gashi ka kasa bani damar da zan faɗa maka saƙwa to kamar ke ce bakwar da ka ce zaki zo daga abuja ko me yasa ka zaɓa haka a cikin tarin dalilin da ka ga wata a cikin gidanku eh na tsinci zantuka ne a cikin gidan nan an ce mun zami ba daga abuja sai kuma ba daga nan nake ba to daga na yake daga ƙauyen dan bushiya nake ƙauyen da ko mota babu balantana wutar lantarki sai kuma gashi daga isowa ta gidan nan na haɗu da tarin dalilai ikon allah sannan kin ji ka dai abincin nan na kawo maka dan daga zuwa gidan nan na ce ni zan dinga maka girki sabida na ga alamun a gidan nan ba a ware maka abinci to ke da ke ainihin ba gidana ba ne gidanmu ne sannan abu na biyu idan zan har za a ware mu abinci aiki bari sai na mallaki gidan kaina tukunna a nan ne ke da ikon da zan yi komai wannan ma laifi ne don haka ina shigar da ƙara kotu sabida rashin kula da baka yi da jikinka wace kotu kuma kotu na mana ni ce alƙalinka kuma ni ce lauyarka ke daga jin wannan statement da ke kin san cewa ba za a adalci ba mace kashi nan dai daga zuwa na gidan nan na ce ni zan dinga maka wanki girki shara zuwa gadin ɗinka zuwa restaurant ɗinka zuwa unguwarka da duk dai wani abin da za ka yi ni zan dinga maka shi abin kuma ya koma tuhuma kenan haka dai sarakuna da shugabannin ƙasa idan za su ci abinci kasan komai sai an tantance to ai ni ma sarkin ne sannan kuma mai arzikin ne sai abin da nake so shi za yi shi yasa nake so na ɗora ka a wannan layin to dai ka ci abinci na godiya dubana ta faɗa mishi ko kamar har yanzu baki faɗa min sunanki ba na ɗauka zance na da ake a cikin gidan nan ka tsinci sunana a nan rike suna da an bani shi a hannuna da abu zai taɓa mu ya furta shi ba ka ku ba faɗa maka haka nan ba sai dai ka zaɓi wani waje mu je sai in faɗa maka a can a matsayina ta baƙuwa. to wannan kuma da ta zo wata sabuwa kenan ya samu wacce yake so ta ɗauraye shi da soso ba mai kira shi da kwaso to fa da alamu kin samu kansa kenan ya aka yi ne kin faɗa mishi ne ya amince ya na kama kuna jin tsoron yi masa magana ne no a'a ya na kama kuna ɓoye min wani abu ne me kika gani na kama ba kwa son amsa min magana yanzu dai ake ciki kai gayan nan yana da kyau yana da kirki hasali ni bakinsa kawai idan na kalla yana burge ni gaskiya ya haɗu shi kenan gashi nan kuma ina dan iskan yaron nan yake ina yake na ce me kake shirin yi na zo ne ne masa hukunci daidai da laifinsa uban ya gaya masa duk duniya akwai mutumin da zai daga min murya kai kuma shi kenan daga magana sai ka ce ka ɗauka hello ruma sa'u wallahi eh abinci ne ka so na ci tukunna sai na watsa ruwa yanzu zan fito sai mu haɗu a nuru masawu bari zan kira ki da Allah ina zuwa kai na sarkar ka fito me ya faru kairat ce kairat me ya same ta wannan gayin ne ya zo da adda shi ne duk ta tsorata take ta ihu jabir din shi yana yana yanzu yana waje me kake shirin yi ne kisa kisa ƙwarai da gaske wa dan iskan ɗan uwan nan naki nasir masoyiya burin masoyi burin masoyi burin masoyiya oh, burin masoyi